السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء بيزوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah baraka wa ta'ala muke riko ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda dama bayan mun magana jiya an fara maganan kissa dama an ce za ya mana kissan wasu daga cikin annabawa kuma yadda suka yi fama da mutanensu da yadda akiban kuma wanda ya fasa ba ma Allah ko ya sa'a manzon Allah take karewa ذا من الإسحاب والكسة عن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم قال لكم أن يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ hasanatin illa hamsina aman har zuwa ƙarshen aya to an ba da labarin kisa annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai aka yi haɗafi cewa wa nuhu wa ibrahim haka nan annabi ibrahim ma mun aiko shi kamar ka ce wa laqad arsalna ibrahim kenan shi ma ibrahim an aiko shi alaihi salatu wassalam id qala li yayin da yace ma mutanansa ya kira mutanansa ya gaya musu اعبدوا الله واتقوا بوتا ما ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi fushin Allah shi yasa kowane annabi idan ya tawo cewa ke ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin Rairu. ya mutane na ku bauta ma Allah ba ku da abun bauta in ba shi ba kowa annabawa haka suka kira mutanen su babu wani annabi da aka ruwaito cewa ya kira mutanensa don su yi masa wani abu da zai ji daɗi ko ya ƙara masa matsayi ko ya sa su aiki su zama laborori su yi mai aiki su yi mai hidima babu wannan annabi kowane annabi yana kiran mutane ne zuwa su bauta ma Allah wa ta'ala hasali ma idan aka tashi bautan shine gaba gaba domin shine jagora in an zo aka ce ai wani aiki kamar yadda aka gina masallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai bauta Allah to shine gaba gaba kuma wajen aikin masallaci na haka ba wani annabi da ya zo ya bautar da mutane waɗannan turawan yamma ne suke magana suke maganganu irin nasu kuma aka yi rashin sa'a aka samu yan tsakin da aka kyankyashe suka ɗauka suka kyankyashe a can wurin su ko aka kyankyashe a nan cikin gida su ma suka kwaikwayi maganganun su sai su ce addini yana exploiting mutane ƙarya ne addini ɗaga mutum yake yi maimakon a ce exploiting to addini ɗaga mutum yake yi daraja domin ko a ɗabi'ance kowa idan zai hudda yana nema ne hudda da mutumin kirki to addini ko shi mai da mutane mutanen kirki ko mutum ko min tantirancin shi mun gani a makarantu mun gani abun nan tantirin wanda ya fi kowa rashin kunya misali dan karami idan zai bada in zai mu'amala ta aure sai ya ce so yake samu innocent girl ya aura ko ba ka bane ko shi min tantirin shi ko min tantirancin shi zai so in zai aure ya auro irin shi sai ya ce wannan bai kamata ta zama a good mother shi yana so ya samu a good mother da zai aje a gida wadda za ta kula mai da yara a shi kaga yana son mutumin kirki yana da abun nan ɗinsu na taɓa gaya maka wani ana magana yana ɓata yaran mutane aka gan shi abokin shi nan ya gaje mai magana ya ce wane ya kamata cikin yaran nan maimakon kai ta ɓata su ka zaɓi waɗanda kake so mana ka aura sai ya ce shi bai samu wadda zai aura ba har yanzu ya ce to waɗanda na sanka da su wajen guda goma fa kuma kullum kuna tare da ka ɓata su ya ce ai duk wanda aka ganta da shi a yanzu to ta cancanci ta zama ƙwai 'ya'yan shi ba kuma kuma yana ci gaba da ɓata to ga irin waɗannan ya ka gani saboda haka komin tantirancin mutum yana son mutumin kirki aka ce ga mutumin kirki na aka ce mai bashi da matsala zai so ya hudda da shi saboda haka ashe nan mutane annabawa gyaran mutane suke addini gyara al'umma yake ba lalata al'umma yake ba illa tunani na kafirai kawai da aka yi masu magana wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi suka ce innama nahnu muslihun wai su ne masu gyara wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas ku yi imani kamar yadda mutane suka ce anu'minu kama amana sufaha za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi shi yasa wanda ya sha wannan dafin kullum gani yake addini cutar shi ma zai yi addini in an cira shi addini sai ce shi kada ya amfani da addini a cuce shi da za ku duba cikin littafin da Ibn taymiya ya rubuta wanda ake ce ma al-furqan bayna awliya'i rahman wa awliya'i shaytan wato bambancewa tsakanin masoya Allah da masoya shaytan za ku gani yana cewa akwai waɗanda suka kai matsayin da suke ganin annaba a matsayin macuta su ne philosophers suka ce philosophers sun fi daraja ma akan annabawa suka ce annabawa ɗabi'a ana turo su ne zuwa ga awa mutanen gari gaba ɗaya su ko philosophers ana turo su ne zuwa ga elite shi yasa wannan kalman ta elite asalin fada da addini ne ya hada ya tada ta tun asali elite su ne ake ganin waɗanda suke kusa-kusa da philosophers su kuma philosophers suna samun sako ne wai daga Allah kai tsaye ake ba su da haka su sun fi karfin annabawa na haka su waɗanda suke gani masu ilimi na duniya gani suke yi philosophers su kai tsaye fa ake turo su zuwa ga zababbu idan mutum shi wawa ne aka ce mai da wanda ake zaɓo shi kai tsaye an so daga wurin Allah a tura shi wurin zaɓaɓɓu da wanda kuma ake zaɓo shi a aiko jibrilu wai ya gaya mai wai fa suke cewa ce wai ya gaya masa sannan kuma zuwa ga ordinary mutane kawai awamu gama gari mutane kawai rubbish mutane to sai su ce kai a ganin ka waye fi yanzu kana ganin a tunanin mutum ba zai koma ya ce waɗancan su suka fi ba to haka suke sau na ka sai su rika cewa philosophers su ne suke da daraja su ne suke abin nadin addini su suke su ne kusa da Allah dan su kai tsaye suke samu daga Allah shi yasa abin ya shiga cikin wannan batsiniya har ma wani aka ce ya ce shi ya rude ya tambaya wai daga Kano yake shi ma ya fito ya ce shi jahili ne dan jahilai su dan shi Muhammad Sani ya rubuto takarda zuwa ga Sheikh Ibrahim Iyad wai shi jahili ne dan jahilai shi so yake yi a bayyana mai wai wane ne ma Jibrilu tukunna sannan kuma menene alaƙar jibrilu kuma da wahayi da ake aka ce yana kawowa wannan abun daga batsiniya aka samu shi wannan ne yan sufism wannan da suka yan batsiniya suka kirkiro abin suka sashi cikin abin nan ma sau aka shi ko malamin ya ce masa in dai magana ce kamar da jibrilu menene ma sai ka san wane ne jibrilu ya ce jibrilu kawai idan kana son fasarar shi to ba larabci ba ne kalmar suryananci saboda haka sunan shi abdullahi ake nufi da jibril kawai shine fasarar shi ya ce amma alaƙan cewa wai ya an so wahayi daga sama ya kawo ma annabi a ce daga annabi kuma a zo wurin sahabbai a zo wurin mu ya ce wannan fictitious story wannan fiction ne kawai khayal ne wannan sake-sake ne shiryawa kawai a kaiwa daga gaske wani so za ka kwantar da hankalinka kawai dan jahilai shi kenan a ƙara jefa shi cikin wata rije to a haka suke tunanin wannan saboda haka shi yasa sai a yi ƙoƙari a ware addini daban ko mutane daban aka zo aka samu kungiyar da ake ce ma almaniya almaniya suka taso suka yi aiki sosai suka ce addini daban rayuwa daban kada hada su aka samu wasu suka taso aka ce masu yan Allah diniyun su ba magana addini tare da su aka samu wasu cikin gida masu yan dama-dama yan allah mubalatu su ko ma ina suke duk inda za a haɗe kawai suka ce duk inda za a tafi kawai nan ne aka samu interfaith aka samu wahadatul adiyan aka samu kowa aka ce a haɗe gaba ɗaya aka ƙara samun wasu aka ce masu almuntamiyun su mantumiyun su suna nan ko ina da su suke da ido su kawai ko ina ta faɗi sha ne in sun ga akwai sha nan nan suke in sun ga ba sha can suke suna almuntamiyun dukkan su waɗannan firak ba Allah ne ba kungiyoyi ne ba tun kungiyoyi kuma suna nan suna aiki dare da rana ba su bari ba kullum suna nan sau idan mutum ya gamu da su sai su gabatar da shi sai ba ta aka yi addini ba amma addinin ka ka yi a gida ka yi a ofis ko ka yi a wurin inda kake ka kai amma ka shiga cikin mutane ka ce sai ka yi addini za a tsangwame ka za a wuna na haka in ka shiga ka tube in ka shiga cikin mutane ka tube in ka dawo ka ɗauka ka ɗora kai ka ce yadda aka yi ai lokacin da aka cuci wasu daga cikin sojojinmu a abin nan ba addinance ai ba fitowa aka aka ce su daina addini ba a'a zuwa aka aka ce masu addini daban aikin soja daban naka idan suka je ba za su sha giya sai a ce kowa ya aje kayan shi a waje sa galgale aje addinin kama a waje aje kamar yanda ka cire wannan hulai ka ka kife cikin wannan in kai babba ne a baka wannan abin taka hula da abin da zaka taka abin da din ka kwance da mara ka kwance komi ka kwance ka shiga ba to ka aje addini naka sai su shiga ciki su rawa da mata su rawa da kowa su sha giya su rawa babba dan mai mara igiya zai iya rawa da kurfi. da general a cikin wannan wurin amma idan aka fito sai a ɗauka a maida wannan ya wata rana a turkiya aka samu wasu su ma suka ce suna bikin shekara suka shiga wani wuri ƙarƙashin ƙasa suna da wani hotel suka shige suka ce wannan hotel din wai dama an yi shi karkashin kasa maganin girgizar ƙasa ko da ƙarƙashin ruwa ko da za a girgizar ƙasa wai sun fi ƙarfin girgiza abin nan ba suka shiga wurin suka yi maganganun banza aka sa wani sai da ya karanta ƙwar'ani sannan wani ya taka ƙwar'a suka yi maganganun da ba su da kyau shi wanda aka kira mai ƙaramin igiya ne ya karanta ƙwar'ani ya ga manyan manyan janarar sun yi wulaƙanta ƙwar'ani shi daga dan ya ruga su kuma suka tsaya nan wurin aka yi girgiza ƙasan bayan aka mai da wasu birai aka mai da wasu da ina da takardan ma kawai wani ne wata rana ko dama so ke raba ne da takardar oho ya ce ga takardan nan ya photocopy shi kenan amma da ina da takardan abin nan ne da aka ɗauko aka ce to ga su nan yanzu sun shiga karkashin ƙasa sun yi bukin kuma duk da haka nan an shafe su an masu masku aka mai da wasu birai aka mai da wasu aladu wanda suka je kamo su marin divers da suka je suka gani ƙasa wasu sai suka su suma ma da suka ga kalan da aka mai da su da aka wanda ya fito ya fito wanda ya halaka shi mai halaka cikin su to saboda haka wannan shine abun faɗan kuma wannan faɗan ba zai kare ba wannan yana nan idan kuka ɗauki littattafai kuka koma aka yi magana kamar wannan littafin da na gaya muku na ibnu taymiya yana da gayatu ahammiya mutum ya zama yana da littafin kuma ka karanta ka karanta ka gani za ka ga irin yanda ya magana ya dawo cikin gida ya ce ban da waɗancan sai aka dawo cikin gida kuma aka samu bokaye aka samu masu sihiri su ma suka ƙara ɗauke mutane daga addini ya zama na ko'ina yanzu nan nan da kake magana babu limami a ƙasan nan da ya kai darajar boka a wurin masu bin su domin in boka ya ba su umarni duk limaman da ke kasan nan ko limaman juma ne suka ba su umarni to maganan wannan maganan banza ce amma boka shi yasa kasar ta lalace akwai waɗanda duk abin da za su yi in ba wallahi ko fita za su yi in boka ce kasu su fita ba za su fita ba kuma har yanzu suna nan sau da suna girman maganganun bokaye da shaidanu fiye da maganganun ko ma wane ne idan boka ya ba su umarni ya ce gobe su yi kaza ko gobe kada su kaza wanda ya sani ya sani kuma ba ku sani ba kawai ku bar shi ku ce ni kadai na sani ko ba ku sani ba ko kuma ku sai ƙarya ne ku wannan ku dauki wanda kuke so amma da yawa daga cikin shugabannin ƙasar nan yarin ƙasan ma gaba ɗaya hannun bokaye yake idan bokaye suka ce ayi za a yi idan bokaye suka ce a bari to za a bari mafi yawancin su sai wanda Allah ya zaba ban ce muku kuma wani ba in ka faɗi wani bakin ka aka ji amma dai mafi yawancin su da suke shugabancin nan yanzu sama sama nan da kake gani wallahi mafi yawancin su bokaye ne ke ba su umarni in boka ya ce a yi su yi in boka ya ce kada a yi wani ko boka ce a yi gobe kada ya fita wallahi ba zai fita ba duk abin da za ka gaya mai ba zai fita ba to da aka kaga to tun da haka ne ko ya zai abu ya tafi da kyau ba shi daɗi da bokaye ya magana ya ce shi ya yi ƙoƙari ya yi faɗa da abin nan ba Dan a tafi abin nan ya ce sai da a cikin littafin ya ce sai da wata rana ko wani daga cikin magabata ya zo zai wuce wani wuri ya ga boka mai sihiri yana taimaka mutane sihiri yana masu yana masu abun nan kawai dabarai yana masu abun nan ba yace kaga wannan mutumin yanzu ya halakar da mutanen nan da yawa yanzu da za a zo a abun nan ba ce, amma bari ya je wurin ka gani da ya je wurin nan yana yin wannan karyan, sai ya daga hannu ya ce wa zai ci wa waina mutane su ce ga su sai ɗauko ya haka da hannu kawai sai ga waina a tafin abin nan a faranti har da dumi tana dumi tana sarace ba mutane mutane su tawawa su suna ci shi da ya zo wurin kawai ya karanta ayatul kursi ya ce bari ka gani da ya kara daga hannu ya ce wa zai ci waina aka ce ga su da ya tallabo sai gashi ya tallabo kwano cike da sabon kashi na safe cike da kashi ya ba mutane ya ce ya gani daga nan ya ce wani ya tsitsi ne ya ce akwai wani tsinan ne da ya zo da ya zo wurin da zaune aka arewa shakore ya gada arziki tun da yake ba su waidan nan kashi yake ba su aljabi ke kawo su kashi da yake ba su suna ta cinyewa da haka wanda suka ci kashi suka ci wannan ma da sun ci da sun ci kashin safe kashin safe kawai ba mutane suka ci ku karanta littafin da kan kanku da eh. kuma su da yi rusa abin da suka santa da ibnu taymiya ya zan faɗa ake da wannan abin sai da suka kokari su ja shi shi ma mutanen dan su nuna kama abin nan ne aka zo aka ce shi dan sai da ya so ya halaka mutane ɗalibansa sun tashi daga makaranta an yi ruwa kawai da aka yi ruwa suka je inda za su tsallaka ruwa ya tare hanya ba inda za su tsallaka a gaya masa ya ce ku ambaci sunan Allah ku tsallaka idan suka zo suka zo wajen suka ce bismillah suka ga wani daga saman ruwan yana cewa ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku tsallaka suka ce sun tsallaka sun taka ya suka ga ibnu taymiya ne da kanshi yake ce masa ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku tsallaka suka tsallaka suka tafi gida washe gari suka dawo suka ce imam muna godiya da abin da ya faru je ya ce me ya faru suka ce jiya za mu ah abin da ya faru jiya abin da kai mu je ce me nayi maku jiya sai jiya ba mun tashi tafiya gidan ruwa ya tare mu ba sai ga ka a saman ruwa kana ta mu biyo ta nan mu biyo ta nan mu biyo ta nan muka tsallaka ce ba ni bane shedan ne so ke halaka ku ina gida ban ma san an yi ba shedan ne ke so bi ta nan ya halaka ku so daga ku kiyayi shedan sai ga mace ce ku abun nan ba a ciki ya ƙara kawowa ya ce idan aka ce ba malamai masu saita mutane mutanen da za su halaka wani ya tafi yana zuwa daji ya yi ibada kullum ya je daji ya yi ibada kullum ya je ibada ya daji ya ya je zai kabbanta nafila sai ga wani hayaki ya taho daga sama ya zo ya tsaya kusa da shi ya bi shi sun yi jam'i ya ɗauka cewa yana ganin kamar shi waliyi ne a aka ce to ɗan yana so ya ja ya zo ya tambayi malamin sai ce ga abin da ke faruwa malam ko da yaushe idan na zo ga abin da ke faruwa ya ce shi ɗan ne so yake ka zama cikin rundunar shi ya ce yau in ka kabbarta nafilan idan hayakin ya sauko raka a farko karanta ayatul kursi ka gani ya ko zo ya kabbarta hayakin nan ya sauko kamar yadda yake yana karanta ayatul kursi ga haske ya kyau hayaki ya falla da gudu ya dawo ya masu ce dan ne so yake daka cikin rundunarsa shi yasa shi yasa littafin yana da matukar muhimmanci ku duba furqan al furqan baina awliya rahman wa auliya shaytan bambanci tsakani yanda za a rabe tsakanin su wane ne majibinta mai rahma su wane ne majibintan shaitan a ce ba da littafin to akwai abin ban mamaki don su magabata ta suka yi wannan littafin ba ma wai maganan kaskana so bane dole ne suka ce cewa suka yi dole ne irin wannan littafin a ce yana cikin maktabarka kuma ka ma karanta ko kuma ka zauna inda ake karanta to kowa ya zaɓi wanda ya ga ya yi in ka san ka zauna wurin da aka karanta ko kuma za ka iya karanta da kanka ko kuma za ka nemi littafin ka nemi wanda iya ya koya ma to wannan dai kuma yanzu an ba kowa zaɓi yana da gayata ahammiya amma sau da haka wannan shi ne da'awar annabawa su gyara al'umma ba su bata al'umma ba daraja suke faɗi ku duba lokacin da ja'afar bin abi talib ya zo gaban najashi da ya gaya masa irin abin da manufofin annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ya ji gaskiya nan take fashe da kuka mabiyansa ma suka fashe da kuka saboda an gaya masu gaskiya annabi ba ya zo neman mulki ba ne ba neman matsayi yake ba ba nema yake ya exploiting mutane ya bautar da mutane su yi masa hidima ba abin da yake so ya ja mutane ya kai su wurin Allah kuma shine jagoran tafiya in an zo sallah sai da ya sallah har kafafunsa suka kumbura da haka in an zo mutane na ganin abun nan ne duk ibadan nan ba wadda annabi bai wuce mu ba idan azumi ne sai da ya wuce mu idan sallah ce sai da ya wuce mu idan tsayuwa ne da daddare sai da ya wuce mu a sallah idan yana sallah idan ana kusa da shi sai an rika jin zuciyar shi tana tafarfasa kamar yadda tukunya take in ta tafasa saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka ashe kenan kafafunsa sai da suka kumbura kamar za su faffashe saboda tsananin tsayuwa da daddare to ashe kenan ba suna kiran mutane bane su zo su yi musu wata hidima in an zo ma shine gaban hidiman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da yace sayyidul qaum khadimuhum yace shugaban mutane to hidima ma zai rike musu ba wai zai zauna ne ya ji dadi ba a'a hidima ma yake musu wata rana aka yi tafiya za a gasa nama da aka za a gasa nama aka zo ga nama an yanka an fede an gyara saura magana a hada wuta suka tafi sahabbai wannan ya tafi ya ɗebo itace wannan ya tafi ya ɗebo itace ana hada itacen nan sai manzon Allah ya tashi tsaye ya ce kun tara itace ni kuma ni zan hura wuta saboda ni ma ya zama kowa ina da ina da kaso na ci to ku duba wannan saboda haka ba zuwa ya bautar da mutane ko ya sa mutane su su abun nan ba to haka annabawa suke gyaran al'umma suke yi in ko aka ce an bar manhaj na annabawa to al'umma sun shiga ramin da bai da ƙarshe wajen zurfi ba su kuma iya fitowa ba sai dai in radda suka koma kuma wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko so naka manufofin su kenan to ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin al'ummarsa kuma shi yasa shugabannin suka koya Umar ibn Abdul Aziz lokacin shi sai da aka ruwaito wata rana yana zaune akan kujera zafi ya kai zafi sai baiwa ta ne mai fifita ta ne mai fifita sai kawai bacci ya kama shi eh bacci ya ji iska mai daɗi sai ya bacci akan kujerar nan ita kuma baiwa da ta ga yayi bacci ta kama tana tsaye tana tsaye ta ma sai bacci ya kama ta sai ta fadi kawai sai ta bacci a ƙasa shi kuma sai farka ya riga ta farkawa da ya farka ya ga ta yi gumi ka shurbin shi ma sai ɗau wannan mayafi wannan mafificin da ta yi mai fifita har yi bacci kawai ya fara mata fifita ya fara mata fifita da ta ji iska ya buga ta sai tashi zumbar ta ga shi ke matsince ta ce waili kai tona amirul mu'mini ne mafi ce mahlan mahlan ce ɗauki abu da sauƙi ni bawan Allah ne ke ma baiwa Allah ce ki man fifita na yi bacci yanzu na riga ki tashi na ga ke ma kin yi gumi ne makin fifita sai ni a ciki to auna to kaga wannan ne za a zo maganan hidima sannan a zo magana abin nan an yi ganima an yi yaƙi an je an yi yaƙi an yi gaje-gaje da kafirai an kwaso kayansu an kwaso zinariya an kwaso dukiya an kwaso aka kira shi aka ce ya zo ya gani aka je yana zagayawa shi da dakarunsa ana biye da shi ya zagaya na ce ka ganin kayan suwa ne ta ga kaza ga zinariya ga wane ne ga kaya ba a iya lissafa su amma da aka kai wajen duka sai aka ga kawai ya kama hannun rawayinsa kawai ya toshe hancinsa gaba daya ya gama zagaya turare bayan aka fito aka ce mai ya amiral mu'minin mun ga a can baka rufe fuska ba anan kuma ka rufe fuska ya ce a nan na toshe hanci ne saboda ba na so tun da turare ne kada in shaƙi ƙamshin shi kafin al'umman musulmi su shaƙa a raba masu kayansu saboda haka kada in shaƙi ƙamshin shi yasa na toshe hanci na kada in riga in shaƙi ƙamshin ganima ne tun ba raba ba ya zama na shaƙi ƙamshin turare tun da turare dole ka shaƙi ƙamshin sa shi yasa na toshe hanci auna ku gani an yi su a wannan doron ƙasar da haka kuma sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa suka samu iko akan bayin Allah Allah ya tsora su akai ya sarrafa musu saboda sun bi Allah sai da aka samu dukiyar da aka rasa yadda za a yi ita a ce mutum ya zo an shi sadaka baya so an shi zakka baya so wanda suke son aure su zo an karar da su wanda suke son hidimar daki mata ne an karar da su to wanda ake bi bashi fa ba ma wanda ake bi bashi wanda ma ake bi bashi zo a biya ma babu wanda ake bi bashi mutum zai je masallaci da kuɗinsa yana neman wanda zai ba ya rasa har aka ce wata rana wani ya je da kuɗi a jika ya taɓa wani ya gan shi ɗan fake-fake haka yana ganin kamar ya miƙa mai kuɗin ya ce mai ga kuɗi na ciro na rasa wanda zan ba ya ce ni ma ga nawa ma haɗa da nakan ka samu wanda za ka ba ni ma tun jiya nake fama da nawa na kasa wanda zan ba ga nawa haɗa da su in ka samu wanda za ka ba ka haɗa da nawa aka ce daga nan suka ce to tun da an gama da wannan an gama da gyaran gari an gama ba wanda ke da bukata a je a sayi abinci ma alkama da wani abu a kai daji kawai a ta zubawa tari tari a zuba tari tari dabbobin daji su ci kawai su masu san Allah ya azurta su mu ko yanzu ko irin wannan kuɗin aka samu wani shi kaɗai ma sai ya kwashe su ya ɓoye yan adam ɗin ma ba su ci ba balle ma dabbobi saboda haka tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tarbiyyar da duniya bata taba ganin irin ta ba na gaya muku idan kuka samu rahiqul maktum kuka karanta ar-rahiqul maktum za ku gani ya faɗi irin jagwalgwalan da duniya take ciki gaba ɗaya ma tuntuni da irin yanda su zo wannan annabi ya zo ya gyara abin da zai gyara ya tafi wannan annabi ya gyara abin da zai gyara a ba sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya gaba ɗaya ta kai kololuwan masifa saboda haka da ya zo Allah ta baraka wata ala ya shi dama cikin shekara ashirin 23 ya mata wannan gyaran ta koma abin da ta zama so haka tarbiyyar shi ita ce abin nan shi yasa ake cewa hadatul bashariya bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ma bashariya ba duk duniya bukatar da yan adam suke da ita wajen sakon manzon Allah to ba ma yan adam kadai ba duk duniya har dabbobi har kwari sun amfana da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka waɗannan su ne alayyati halin shi yasa ake kawo kissan waɗannan annabawa don mu rika tunawa kuma ya zama tasliya ne din rasuli sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar hankurtar da manzon Allah ne ana gaya mai ga kissan wasu annabawa jigajigai ga irin yanda aka yi da su don haka kai in an yi ma kai hakuri kawai ka dage kai ne dai ke da cin nasara don haka gashi nan to da haka aka gaya masu wannan wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun aka ce wannan shine yafi maku alkhairi ku bi Allah ku bauta ma Allah shi kadai akan wannan kira na annabawa to shine abin da yafi ma kowa alkhairi innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna iskan yace waɗanda kuke bauta mawa wanda ba Allah nan ba gumaka ne ku kuka sassaka su ma ku ne kuke yin kirkiran ƙarya ku kuna yi wa takhluquna abinda za a zo a kira kuna kirin ƙarya ne kuna faɗa kuna kuna yi da kanku innal ladhina ta'buduna min dunillahi waɗannan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su iya arzuta ku ba su iya mallaka maku ko da abin da za ku ci in kuka nemi wani abu a wurin su to ba abin da za su yi maku su kansu ma ba su yi ma kansu komai ba ɗazun nan da safe muke ba da misali akan amru bin aljamo lokacin da zai musulunta kafin ya musulunta ƴaƴan shi suka fara musulunta yana da gunki a cikin gidansa da ya aje yana shirya shi ne mai ado yana sa mai turaren da ya kowane tsada designer yake sa mai turare amma ranar nan dan ƴaƴan su jawo hankalinsa sai suka ce bari su gwada su dai babansu suna jin ya fi karfin masu tsinkare da maganan cewa wai ya zo ya musulunci babban ne yana da matsayi babba da ake jin tsoron shi har 'ya'yan shi na shakka shi amma ya za su yi ya suka ce bari ko ba zai musulunta ba su sa mai shubuha su sa mai abin da zai gane abin da akwai shirme a ciki suka ɗauke gunkin suka jefar da shi washe gari cikin inda ake yadda bola ya tashi da safe bai ga gunkin shi ba ya duba ya duba ya duba ya gan shi a cikin bola ya ce a'a su wane ne suka yi wannan banna haka ya ɗauko shi ya taba shi haƙuri yana ka yi haƙuri ilahi ka yi haƙuri wannan wanda suka yi ma wannan ba su da mutunci ya wanke shi ya ƙara shafa wannan turaren ya mai da shi da yake ajewa ya aje wata gari aka ƙara ɗauka shi ƙara jefawa can wurin aka yi mai na biyu ya ce ka amma dai wannan abu dai abun nan ba ya ƙara ɗauko shi ya maido kai ran nan da aka zo na uku kawai ya ce kai bari dai yau ya maganin ko ma wane ne ko ƴan cikin gida ne ko su wane ne bari ya maganin su kawai ya ɗauko takobi ya rataya masa wuya yau malam sani ya yi harbi gaba ɗaya ya harbi kowa ma ɗan da manya yau an harbe su sun kai kaiwa ƙasa gaba da malam sani ya yi harbi an kusa faɗuwa <laughs> kai wa laifin sana ka yi harbi an kusa faɗuwa ka ce eh ina jin gaggalamin kabi ka yi harbi har za faɗi to eh ji eh, ne dai shi ne mana eh, eh ka daina bacci eh <laughs> to Allah ya taimake mu gaba daya amma wacce kai wa ka harbi bai ya kasa gari wai wai kai harbi daga ba to na gari yi bace baka a'a wai eh to Allah ya za hidima kawai za ka rage hidima za ka rage kawai ka rika tanadi kawai ka ce tun da yanzu la'asar ce kullum idan ka ga azar ta yi bayan azar ta yi to kafin la'asar ka samu wuri ka kwanta ka yi shuru ka yi awa ɗaya ka gani in an zo yanzu za ka yi bacci <laughs> annabi da ya ce ka yi idan kana da dama ka yi ya ce ƙilu fa inna shayatsin la ya ƙiluna ya ce ka rika yin kailula wannan ɗan rintsawar da za ka yi bayan azar da la'asar in har kana samun dama daga sanda aka yi bayan azar kafin la'asar sai ko a ina ko cikin wani ɗan lugu ne in ka shige kai tsaye kai shuru zuwa wannan yan mintoci insha Allah sai ka ji bacci ne sai ka kori shi dan daga wannan abu zaka ji ko da daddare ko da ranan ko har dare irin baccin da zaka yi ba zaka yi irin mahaukacin baccin nan ba ko kana baccin to mai sauki zaka yi ba irin wanda zaka yi kamar an jefa ka rijiya ba ka ji da sauki sauki bacci ko da daddare ka kwanta sai yayi sauki fiye da in ba ka yi ba kwata kwata <laughs> yi ba gari to yanzu za ba bace daga yadda nake ni <laughs> na banjuwa wajimu yawwa amur bin aljamo yawwa kage tsaye wuce ta wani wuri kenan amur bin aljamo da suka zo na uku suka je sai je ya rataya takobi ya rataya masa ya ce yau duk wanda ya taba ka ko cikin gida ko dan cikin gida ne kai maganin shi su ko suka zo da suka daukai su ma suka ce to tunda ma yau an rataya mai takobi suka cire takobin sannan suka daukai suka je suka wurga shi inda ba su ma taba wurga shi ba cikin ramin rijiya da ake wurga mushe nan suka zungura shi cikin mushe hade da mushe ya je ya hada kai da mushen abin nan kare a cikin ramin ya taso da safe ya nemai ya nemai inda zai ganshi ma bai ganshi ba ya je leƙa rijiyar nan ya ganshi a ciki sun haɗa kai da kare mushe ya ce wannan ilahu gaskiya wannan ilahu banza ne to la wannan wannan wannan wannan ba abun tunda dai aka yi mai wannan wulakancin bai komi ba wannan da abun bautawa ne da yayi wani abu to yanzu wanda ya kasa yi makanshi wani abu a wannan wulakanci da aka yi mai ni in ni radda za a yi man me zai man na ba shi. an yi mai na farko na taimake shi an mai na biyu ni na taimake ni na ɗauko shi ma na mai dore <laughs> ba shi ta shi dawo ina kaje shi ba na zo ne mai wanka na sa mai turare yanzu an zo na ba shi takobi yanzu an cire takobin ma har an tafi da takobin ga ƙarshen wawanci ma kenan har an cire takobin an tafi da shi shi bai komi ba ni ko ban ga jinin an zubar da to ina ma za a zubar da jini shi da gashi a bola cikin rami ya haɗa kai da mushan kare suka ce ba yadda ce ba yadda za a yi wanda ya cancanci bauta ya yi wannan ya yadda da wannan wulakancin har a saka shi rami ya haɗa kai shi da mushen kare a wuri ɗaya inda abin bauta ne da ba zai yi ba dalilin wannan ya jawo ya musulunta shi ya gane cewa kai lalle wannan abin bai da amfani to haka abin yake wani da akaliyat yake gane abu sau da haka su da kansu suna ba da labarin waɗanda abu su ce wautar da suka yi ta jahiliya suka ce ba ƙaramin abu ba ne mutum shi da kanshi zai mulmula abu ya koma ya ta mai yana shan wahala a kanshi yana girmama shi kuma in masifa ta samu sai dai ka ɗaukai ku gudu shi bai ɗauka ku gudu wani adadi ne zai ji yunwa ta kama shi ya roƙai abinci ba abinci ba abin sha abu ya gagara ya koma yana gutsure shi yana cinye yana to ila na neme ka abinci babu baka ban abinci ba zan gutsure ma hannu sai gutsure hannun ya cinye ya ƙara gutsu da ɗayan hannun har ya ya ce to in ya dawo gida ya yi wani ya ce to abinda za ka yi in ana gobara mutum ya shiga da kutsa da gudu ya ɗauko guncin ya ruga da gudu da shi sai ya tsira ya nisan cutar sai aje shi ƙasa ya ce muna godiya da ka kubutar da mu daga wuta ce kai gaskiya abin da sun gano wawanci ne suka ce sun taɓa yin wani da nama da dabino aka yi shi ƙato ana sujada ana gaida shi da aka yi wata yunwa a makka sai suka yi mutum kuma suka ce yanzu fa ana yunwa ko mutane ba sun san da abin da aka yi ilahun nan idan dare yayi ba masu gadi wallahi mutane suna iya zuwa su faffasa shi su raba su cinye da aka dauko masu gadi aka dauko masu gadi da za su gadin gunki in sun tashi da safe su sallabi masu gadi sai kuma su je gaban shi su ce ilahun ilahana mun gode da ka samu ka kwana lafiya sana da gaba suka ce ka wannan wauta ce wanda bai iya tsaron kanshi sai da muka dauko masu gadi suka yi gadin shi sannan kuma da safe mu tashi mu gaishe shi suka ce mun yi wauta sosai saboda haka duk wannan misalai ne duk wani abin da mutum zai bi yanzu duk wani doctrine da za a baka in ma dai ka ɗauki kowane kake so duka in dai waɗanda za a baka na wannan masoniya ne a baka duk irin su ɗaya da irin wannan in ba musulunci mutum ya riƙe ba wallahi kowane shirme ne ana na ana tafiya addinan sama kansu da aka yi na annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam tun da aka aiko manzon Allah duka an da su sai dai abin da manzon Allah ya tabbatar shi za a yi mutum ba zai koma ma ya bi waɗancan addinai ya ce a ah, ai ya samu a cikin attaura ko ya samu a cikin injil ko ya samu cikin zabur ko ya samu nan ba an riga an soke an kulle kowace kofa sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabin ya sanar sallallahu alaihi wasallam babu wani ba yahudi babu wani ba nasarin kirista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai bi manzon Allah ba face Allah ya shi dan wuta ne ba wanda zai tsira sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shi yasa aka ce ya ga Umar dan Khattab wata rana yana karatun Taurat yace me kake karanta yace Taurat yake karanta kuma akwai abun ban sha'awa ya burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi wanda shi Umar yace bai taba ganin hushin manzon Allah ba kamar nan yace tun ina raye za ka ɗauki wani abu ka karanta ka ce ya baka sha'awa bayan na zo maka da ƙur'ani gashi nan babu gaure babu matsala a ciki tun ina raye za a ja wani abu ya ce bari in gaya ma ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa wallahi ko da Allah zai kaddara yanzu annabi Musa ya dawo wanda shi aka ba taurat to ba zai aiki da ita ba da abin da na zo da shi zai aiki yanzu dole kowa sai dai bi bayana ya fito ko to ba zai yi ba mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiyin sa ne shi yasa wata rana a cikin kasuwar madina wani ya tashi ya yi rantsuwa sai ya ce ya rantse da wanda ya aiko annabi musa da gaskiya sai kawai wani musulmi ya tashi ya kife shi da mari ya ce ya za a yi bayan manzon allah ya zo ka ce wai allah ya aiko annabi tabbas annabi musa annabin allah ne amma da annabi ya zo ya shafe kowa saboda haka kamata yake ce ka rantse da wanda ya aiko manzon Allah da gaskiya ba annabi Musa ba kenan ya nuna kana da kana abin nan ba rikima ta kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace a daina sabani amma ai bai ce wancan sai yace kakku fifita ne akan sauran annabawa dukkan mu Allah ne ya aiko su ko da Yunus bin Matta da kuke ganin abun nan ne yace ban fi shi ba saboda a girmama darajar annabawa sai mu ba a ce mu daina kowa daga cikin annabawa ba amma kuma za mu jingina duk wani abin da wani annabi ya zo da shi sai dai wanda ya daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tabbatar ya ce a ci gaba da shi yanzu in mutum ya dauko wani abu ya ya mutso ya kama ya fara yanzu to wannan nashi ne ba wanda zai je kusa da Allah sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ko har su annabawan lokacin da za a je lahira gaba ɗayan su dukkan su sai sun amfana da aiko manzon Allah saboda ash-shafa'atul uzma da za a bashi su da kansu an je wurinsu suka ce ba wurinsu za a zo ba wurin manzon Allah za a zo sallallahu alaihi wasallam sai an je wurin shi ne zai roko sannan a ce za a yi ma mutane hisabi yanzu kowa ya san sa dan haka kowa ya amfana ɗaya kenan bayan an ma gama hisabin kowa yan aljanna za su shiga aljanna yan wuta za su tafi wuta duk da haka aljanna ba za a buɗe ta ba kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda haka yana wajen kokarin ya kwato mutanen shi annabawa za su zo su taru a kofar aljanna kowa yana kan mimbarinsa kowa yana kan mimbarinsa shi kuma za a zo in ya hauna shi mimbarin ya fi na kowa girma ya fi na kowa bisa zai ga kowane annabi da jama'ansa ga sunan tsaitsaye abinda suke jira a ba da izini a shiga aljanna to wanda zai zo ya nemo izini bai zo ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an jira ya zo bayan ya hau kan wannan mimbarin ya gansu sannan jibrilu zai zo ya kama shi ce mai zo mu je inda ake neman ka ya tafi da shi aka ce ya kai shi wani wuri in aka je wani wuri jibrilu da kanshi zai ce yana aka ce tsaya wuce kai kai ta tafiya in ka kai inda zai tsaida ka wanda ka zo wurin shi to zai gaya ma tsaya nan haka annabi ya wuce yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya har ya kai inda za a tsaida shi sannan ya tsaya aka sanar da shi wasu kalmomi da tasbihat da tahmidat ya ce shi ne na farkon wanda aka gaya mawa shi ne na farkon wanda zai faɗe su kuma shi ne na ƙarshen wanda zai faɗe su daga shi ba wani kafin shi kuma ba wani bayan shi ya faɗi waɗannan tasbihat da tahmidati yayyayyay ya faɗi ya kai inda Allah ya so ya kai ya ce daga nan ya faɗi ya sujada aka bar shi a sujada iya inda Allah ya so sannan daga baya ce ya Muhammad daga kanka yau ba ranar sujada ba ce ba ranar abin nan bane yau ne ranar da zan ba ranar sujada bace ba ranar sallah bace ba ranar yau ranar da zan karrama bayina ne ni kace so a baka roki abin da kake so a yi ma kace ya Allah ina so ne bayi sun taru annabawa sun zo da jama'an su wanda Allah ka kaddara masa za su shiga aljanna da kuma mutane na dubu saba'in da kace za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da raba na zo ya Allah ka bada izini su shiga aljanna ne ce dama ai kai ake jira na ce ne ka a buɗe ta sai ka zo don haka yanzu ka je kofan ka kwankwasa ka ce kai ne a buɗe ka zo sallallahu alaihi wasallam ka zai ce daga nan ne zai je ya buga mala'iku su ce man ya ce muhammad su ce to kai ne aka ce kada buɗe sai ka tun da ka shi kenan daga nan ne za a buɗe kofar babban gate ɗinta na shiga gaba ɗaya da shi ne aka ce zai jiyo ce halinmu ya ikwani ya kira annabawan su ma sannan su taho sannan al'umman shi su taho su ne na farko bayan annabawa kada ka je ka faɗi wani wuri su ce ina ka ji zai karanta yana na cikin rihilatul khulud na Dr. Mustapha Murad ya kawo duka wannan matakan ɗaya bayan ɗaya a ciki karanta da gani so naka wannan shine abin nan ba na haka mutum yake yayi cewa ya saba mu karanta wa manzon Allah zai dauki wani manhaj kowane irin manhaj ne mutum ya je ya rike to mutum zai asara wannan sittin din ko 70 din nan su wuce a banza domin mutumin da ya je lahira ba bin manzon Allah ya wai sallallahu alaihi wasallam yayi wata ibada babu sharuɗan nan guda biyu to mutum ya shiga uku kuma maimaita al'ibada mabniya al'aslaini ibada gaba ɗayanta sai an gina ta kan wannan tushen guda biyu al'ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam farko dan wa kai dan Allah na biyu waye koya ma manzon Allah shine kaɗai hanyar da za tsira naka duka wannan shi yasa ake hankurtar da manzon Allah kada ya damu annabawan aiko su amma shi ya aikin da ke wabtahu inda Allahir rizqa saboda haka ku nemi arziki ai wannan ko innal ladina ta'buduna min dunillah wadanda kuke bauta wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su iya ba ku koda abin da za ku ci fabtahu indallahi rizqa dan haka ku nemi arziki wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu sanan ku gode masa ilaihi turja'un zuwa ga Allah za mai da ku gaba daya ranar lahira kowa zai koma wurin Allah wa in tukazzibu in kuma kun karyata abinda ake gaya maku ba ku yadda ba to ba kan ku farau ba kuka fara ba faqad kadzaba umamun min qablikum wasu al'ummomin sun karyata gabanin ku dan haka annabi kai hakuri ko da waɗannan sun ce ba gaskiya ne ba kan ka farau ba kuma alar rasul babu abinda aka dora ma manzo duk manzon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko to babu da ya dora mai na nauyi illa al balaghul mubin sai bayani wanda yake ne saboda aka yi bayyana ma mutane ga hanya kawai ga gaskiya al'amari in wanda ya bi madalla wanda bai bi ba kuma sakamako mai muni yana kan shi sharhul kalimat sharhin kalmomi wa ibrahim ai wazkur ibrahim ka karanta wannan ka bada labari ka ambace ibrahim ala qira'atin nasabi li ibrahim akan kamar yadda malai ya karanta da yace wa ibrahima adan ko akwai akwai wasu qira'an da ba nasaba suke sawa ba wa ala qira'atul raf'i akwai wanda suke qira'a ta rabbi su ce wa ibrahim to idan suka ce wannan abinda ake nufi shi wa minal mursalin ibrahim daga cikin manzanni kuma akwai annabi ibrahim amma in aka kira'an nasaba ne to ana nufin karanta masu labarin annabi ibrahim idan ko akan qira'ar rufa ne to a cikin manzanni kuma akwai annabi ibrahim shi ma ala ayi halin ibudullaha wattaqu ku bauta ma Allah tabaraka wata'ala ku ji tsoronsa ku kiyaye shi ay aminu bihi wa wahhiduhu fi ibadatihi ku imani da shi ku kadaita shi wajen bauta wattaqu an tushriku bihi wa ta'suhu ku kiyaye hada Allah da wani ku kiyaye saba ma Allah tabaraka wata'ala awsanan fa asnaman wa ahjaran shine gumaka da kuka sassaka da duwatsu wasu waran wata da abinda kuka yi da surori hotuna da mutum mutumi duk da kuka yi wa takhluquna ifkan ay taktaliquna al kuna kirkiran ƙarya wa taquluna fil asnam wal awthan aliha wa ta'budunaha kuna ce ma gumaka da kuka sassaka na dutsen da na jikin mutum mutumi da kuka yi duka kuna ce musu abun bauta har kuna bauta musu وابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق من الله الخلاق الخلاق العليم كنيمي أرزكي دقا ورين الله الله شيني الخلاق شيني ميوان هلتا شيكي هلتاوى العليم وند شيني مسني لا من الأصنام كنيمي أرزكي دقا ورين ونبنكي والتماثيل المصنوعة wanda ku ne kuka yi su almanhauta wanda kuka sassaka da hannunku inna itace ne kuka sassaka bi aidin rijal wanda kuka ai da hannunku kuka yi su wal ma'awila wal qu'us kuka yi amfani da diga kuka yi amfani da gatura kuka sassaka su kuka yi su waɗannan abun bautan na ƙarya ne kawai ba su da amfani kawai kun yi su ne tsakanin diga da gatari kuka sassaka kuka yi abinku sau da aka wannan ba su da amfani kawai ku nemi abun nan wurin su kuma ko yanzu ana nuna mana cewa za ka roƙi wani arziki kana da bukata wurin Allah kana neman wani abu ko ka san ta inda za ta fito ko ba ka sani ba kawai ka roƙi Allah na taɓa ba ku labarin wani abu wani kisa da wani malami ya taɓa ba da labari ya ce wani mutum yana fama da rashin kuɗi gashi kuma kuɗin hayarsa ya ƙare an tada shi daga gida an ce bai biya kuɗi ba ak ya ba da lokaci ya ce zai ba da lokaci kaza lokacin ya ƙara zuwa bai samu ba ya ƙara zuwa aka ce bai kuɗi ya ce zai ba da a ƙara ba shi lokaci na uku aka ce kai yanzu dai ka tashi kawai daga gidan nan ba ka iya biyan kuɗin nan in kuma ba kai ba ma rashin mutunci sannan ya ce da ya ce to yanzu ba fa inda zai kai kuka bari ya koma masallaci ya kai kuka wurin Allah ya je ya shige cikin masallaci yana ta addu'a yana kuka yana ta adda yana kuka yana ta roƙon Allah Allah ka bani mafita Allah wurin ka nazo ba ni da wayo ba ni da karfi duk dabara ta ta kare wurin ka nazo ina neman mafita yana zaune a cikin masallacin nan sai ga wani ya zo zai wuce kawai ya taso ya shigo cikin masallaci ya shiga masallaci Ya na fila raka biyu ya jujju ya ga mutumin na yana ta rusa kuka na ta'adda ya tashi ya kusa da shi ya ce baba mu ya same ka lafiya ka ce ta kai haƙuri zai shiga cikin rayuwar na kana ta kuka tunda na zo wuce na ganka cikin masallaci na ga kai ya ce mai kaji lalurar da kawo cikin masallaci ya ce nawa ne kuɗin ya ce ba kuɗi kaza ne ya ɗauko cikin kuɗin sai da ya linka kuɗin sannan ya ce mai gasu Allah ya baka mafita mafita ka zo ne ma Allah ya kawo ga mafita bayan ya ba shi kuɗi sai ya ɗauko katin shi ya miƙa masa ya ce ga waya wayata ga katina idan irin wannan matsalan ta ƙara samun ka ba ma sai kawai ka kira ni kawai ka ce man akwai bukata ko kuma ka nan ba da har ya an shi katin sai mai na masa katin nan ya ce na gani na gani Allah saka da sai an shi katin nan ya ce me yasa zaka mai do ce rike zan ma bayani bayan ya rike katinsa. sai ce gaskiya idan ne haka na yi ma Allah butulci kaga lokacin da na zo masallacin nan ba san ka ba ba san kowa ba kawai wurin Allah na zo na kuka ya kawo ka to yanzu na yin shi kati na nuna na samu wani wuri kenan da haka ni na haƙura idan matsalar ta ƙara zowa inda na zo ne kukan nan zan zo in ƙara yin kuka in kai Allah ya kawo kai ya turo in kuma ya zaɓo wani ya turo to shi kenan saboda dama wurin shi na zo ni ba san kowa ba na nemi mafita wurin Allah kuma yanzu an shi kati ya ce gaskiya ba zan ansa ba sai shi ya fashe da kuka ya ce gaskiya ban wa gane ashe kai ne ma ka gane ma addinin mu ba mu san komai ba kauna ka gani sannan nan nan muka karanta nan da ku cewa idan arzikin ka ne abu ka son ka ne naka ne arzikinka ne kai dai kai ta adda amma idan arzikinka naka ne aka ce in ma ka hau iska ka gudu daga inda yake to shi kuma zai hau kiyaye ya bi ka sai ya tarbo ka kai kuma ya zo gaban ka ya ce gani naka ne in kai ka hau iska shi ya hau walƙiya wa ya fi gudu da walƙiya da iska to haka za a yi sannan muka ƙara ba da misali muka karanta da ku cewa wani dan ya gane haka ya tabbatar da cewa haka ne yana zaune yana cin abinci sai kawai wata mage ta zo kusa da abincin nan ta matso ta matso kawai sai ta wub da tsokan nama kawai ta ɗauka ta tsokan nama nan shi ya ɗauka ci za ta yi ya kyale ta yana kallon ko dai ci za ta yi sai ga tarihin rokan naman nan ba ta tsokara ba ba ta yi komi ba ta kama tafiya sai ce kai wannan magen a wani sirri bayan ta bari ya bi ta ya bi ta ya bi ta ya bi ta ya bi ta ya ganta har kai wajen wani kogon rami kogon dutse da ta je daidai kofar kogon nan sai ga kawai ta aje naman nan ta wuce ta yi tafiyarta shi kuma ya tsaya ya gami zai faru a wurin sai ga kawai wani maciji daga cikin ramin shi kuma ya fito makaho ne shi bai da ido kwata-kwata ya zo ya ɗauki tsokar naman nan ya koma cikin raminsa ya ka gani tun da mutane na da wannan tunanin har mutum zai rika kama yan uwan shi rike rike su ya ce sai an ba shi kuɗi saboda shi ya zama mai kuɗi kuɗin nan ko ka in ta ɗauro da ka same su ran nan kuma zaka mutu ka basu masu raban su raba baka nan amurin mumkin ya ma sha faruwa don haka rashin imani ne da wa zuciya yasa ba ma tausayin yan uwanmu ba ma jin tausayin mutum zai kama dan uwan shi dan adam ya azabtar da shi yayi mai abin da ya fi karfin tunanin dan adam kuma shi bai damu ba saboda zuciya ta riga ta bushe an riga an manta da Allah gaba daya Allah ka sauke to zaka wannan shi da abin da muke kallo nan da aka mutum in yana da arziki zai samu amma mutum ya roki Allah tabaraka wa ta'ala bukatunsa na alkhairi na duniya da na lahira ko yaushe ya zauna ya ta'adda. na taba ba ku labari nan wani yaro karami aka ce ya ba mamansa ya yi mata laifi sai ta ji haushi ta bubbuge shi ta turo kofa ma ta tura shi bayan kofa ta rufe kofarta wani ya zo zai je masallaci ya ga gashi nan yaron na an turo shi waje ya tsaya bakin kofar nan ya rike kofar nan yayi ta kuka yayi ta kuka ya ki barin kofar nan yana ta kuka har yayi bacci a kofar da ya dawo daga masallaci ya ga yaron nan kamar yana ta sosai oh yaron nan tun da ya wuce yana zuwa daidai wurin sai ya ga maman shi ta taso ita da kanta ta zo kofar ta bude kofar nan ta kamo hannun shi tana shafa mai kai ta rungume shi da dace ta cikin daki da shi sai fashe da kuka kawai yace ku duba yaron nan da ya tsaya ya nace a kofar ɗakin mamansa bai bar wurin ba ita da kanta ta zo ta buɗe kofa ta maido shi ciki bayan da ita ta turo shi ya ce yaya da za mu tsaya kofa Allah mai kuka mu dage mu gani da Allah ya buɗe mana kofa da mun shiga domin duk wannan tausayin da ta yi mai har ya sa ta zo ta ɗaukai ta mai da cikin ɗaki cikin ɗayan nan ne da aka raba mana tasa'in da tara suna wurin Allah baraka wa ta'ala wanda guda ɗaya ne aka jefa mana nan to Allah da ke da casa'in da tara a wurin shi kuma ranar lahira zai haɗa da wannan ɗayan su koma ɗari cif cif ba min babi aula ya ji tausayin bayansa ba so naka mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu koma mai kuka mu kwankwasa kofan nan ko ba a bude mana ba yanzu in muka dage muka nace muka dinga kwankwasa kofan nan na ma'ana muna kuka wallahi a kwana ta shi ta bude mana kofan nan sai mun shiga biznillahi ta'ala ya fito ko wannan shine abin nan din saboda haka waɗannan su ne aka nuna mana nan wayin dan sun karyata ka kai wannan manzon Allah dai ba abun da zai yi sai dai isar da sako wa qad ballaga kuma annabi ya ba da bayani ya yi bayani a ya ahala makka ta nan ko wa in tukaddibu in kuka karyata ya ahala makka ai hada, man ne ko eh, abun nan can wa'buduhu ai bil iman ku bauta ma Allah da imani bil imani bihi wa tauhidihi washkuruhu bi ta'atihi ku gode masa wajen yi masa da'a wa in tukaddibu in ko kuka karyata ya ahala makka kuka karyata wannan maganganu ba'da hadha alladhi aradna alaikum bayan duk abin da muka gabatar maku min al-ayati na ayoyi wal ibar da abubuwan lura faqad kazzaba umamun min qablikum wasu al'umman sun karyata gabanin ku wa 'ala ar-rasuli illa al-balagh babu wani abu da ke kan manzon Allah ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dora mai wani nauyi ba illa al-balaghul mubin sai dai bayani ya bayyana muku sako bayyanawa ta gaskiya wa qad ballaga ya ko isar wa bayyana yayi bayani sannan fabari zimmatuhu don haka abinda aka dora masa na nauyi ya sauke wa antumul mukazzibun ku ko masu karyata wannan fatahillu bikum ni'matullahi azaba Allah za ta faɗo muku ba baku bi gaskiya ba ga gaskiya an gaya muku kun kibi ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi hadal qisas ma'tufun ala qisas nuh wannan kisoshin da zamu bada yanzu ma da wadda aka faɗi jiya da ta yau an yi asafi ne ana ƙara bayani ne da kissan da aka yi ta annabi nuhu duka menene manufansu litasliyatin rasul sallallahu alaihi wasallam wal saboda a ɗaya a hankurtar da manzon Allah kuma a hankultar da muminai wanda suke walitarkiri quraishin kuma saboda a ƙara tunatar da Qurayshawa bi annaha fi israriha ala shirki wata takdhibi rasuli sallallahu alaihi wannan nace wadda suka yi da suka doge a kan shirka da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sa'iratun ila ma sara ilaihi al na min qablu to suna tafiya ne daidai ba wani bambanci tsakaninsu da al'ummomi waɗanda suka ƙaryata gabaninsu in lam tatub ila Allah wa tarju ilayhi bil imani wa ta'a idan dai har ba su tuba ba zuwa ga Allah su koma zuwa gare shi ta hanyar su imani su ma Allah ta'a wa tarkil ashirki wal ma'asi su bar shirka da sabo in ba su yi ba to ba su da bambanci na jiya daidai suke da na yau qala ta'ala shine Allah ya ce wa Ibrahim ai wadhkur ya rasulana kawai ya manzon mu ka ambata sallallahu alaihi sallam ibrahim khalilana ka ambace ibrahim khalil idh qala domin ya ce ba mutanensu albabiliyihin mutanen babila wa man bainahum waliduhu wa min bainihim waliduhu azar a cikin su ma har akwai baban shi wanda yake azar ne kun ga baban shi aka ce wasu ba baban shi bane wai kawun su ne wannan su suka sani azar yace ya qaum yace ya mutane na ubudullah ku kadaita Allah ai bi tauhidihi fi ibadatihi ku kadaita shi shi kadai ku kadai ku bauta ma Allah shi kadai Wata sannan ku ji tsoron sa bi tarki shirki wal isyan ku bar shirka da sabo wa illa in ko ba ku haka ba hallat bikum uqubatuhu wa nazala bikum in ko ba haka ba to ladabi zai sauka za ku ga za a ladabtar da ku kuma azaba za ta sauka zuwa gare ku Allah ka tsare mu akwai na harshen guda ɗaya waya juzu, an yakuna mansuban ai wa an jaina ai mafufan kenan na abun nan din sa ko wa ibrahim wato an an tsayar da shi shi ma da abun nan din su ko na abun nan ne a dai gaya mana inna ma a ba shi bane ko na biyu dai saboda haka wannan dai shine da haka in an yi wannan zai iya zama abun nan ne shi ma annabi Ibrahim an tsayar da shi an gaya mai an gaya masa an ka ya zo da sako ya gaya maku wannan alal alal ha kenan an je na ina ne wa qawluhu saboda haka wannan aka ce ai aka ce wa illa ko a wannan wa qawluhu zalikum khairul lakum zalikum wannan shi yafi maku ai al-iman wa wa ta'a ku imani ku kadaita Allah ku mai biyayya khairul lakum shi yafi maku min al-kufr wa shirki wal isyan shi yafi maku akan ku kafirci ku hada Allah da wani wal isyan da sabo idil awwal yajlubu al-khair domin na farkon shine imani da da'a wannan ba abun da yake kawo sai alkhairi ko a duniya ko a lahira wasani na biyu shi ko wanda shirka da sabo kenan ba abin da suke jawowa a yajlubu sharra shi ba abunda zai kawo mutum sai sharri na duniya da na lahira in kuntum ta'lamun in kun sani in dai hakun san alkhairi to ga alkhairi kuna iya bambancewa tsakanin alkhairi da sharri alkhair wa shar wa tufarriquna bainahuma kuna iya bambancewa tsakanin su to kukan Allah ya taimake ku ga hanyar tsirana in ko mutum ya zama na bai iya bambancewa tsakanin alkhairi da sharri bai iya bambanta shiriya da bata to wannan shine halakakki ya gama yawo wa qawluhu alaihi salam sannan da yace ai inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna iskan abinda kuke bauta akwai har inna ma dinnan ma din ai kafa kenan wannan gaba ɗayan ku ai awsanan kenan gaba ɗaya duk abinda kuke bauta ma gumaka ne mansubun bi ta'buduna amma nasaba ne da wannan ta'budun da aka ce shi yasa ya zama awsanan ai asnaman wa tamathil mutum mutumi ne kuke yi qala abu ubaida as-sanam ma yuttaqadu min zahabin? da yawa wani lokaci idan muka ce ausan muka ce sanam mutane ko ausan wasu sukan tambaye mu menene bambanci wani lokaci abin bai da wani fa'ida ne dan duk bautan surme ne kama dai yana da kyau an ce ausan ko an ce sanam ko an ce wasanan wannan wasanun mutum ya rika bambancewa asalin sanam shi gunki ne amma da zinariya da azurfa ake mulmula su su na kudi da kudi da zinariya da azurfa su aka yi sanam da shi shine mai sadin sanam ausan wannan dukan su ne abin nan ɗinsu su ne sanam shi kuma wannan shi kuma aunu hay ko ƙarfe wannan su ukun nan gunki na sanam mai sanam to abinda aka hada aka yi shi sunadari uku ne a ciki ko dai an yi shi da zinariya zalla ko an gauraya da azurfa ko an yi shi da azurfa zalla an gauraya da karfe bakin karfe ko karfe mai tsada irin wanda ake cima nuhash irin wannan mai tsada ne shi ma karfe to ko dai da shi aka yi ko kuma an hada an yi tare ko an ware shi kadai wannan na zinariya ne ita kadai ko na azurfa ita kadai ko na wannan karfen shi kadai ko kuma wajen yi an gauraya shine sanam amma wal wasanu shi ko an ce wasan na wanda ake ce ma ausan shi kuma shi kuma wannan matukhiza min hasan aw hijara shine wanda shi kuma aka yi da duwatsu aka samo tsakuwa da duwatsu ko dutse ko tsakoyi aka hada aka mulmula shi ko kuma aka sassaka da itace da aka abun nan su duka waɗannan sunan su ausan tamasil su wannan mutum ake kallo shi sai ai hoton nashi ko a yi da itace a sassaka irin yadda sifar shi take da a kwatanta ayi ko a abun nan sai shi kuma ya zama tamasil ina fata ta gane to shine sai a irin waɗannan to dukkan su dai abun bauta ne waɗanda wasu kai wata mafil kun gan su nan ai asnaman shine ya kawo wata mafil wa ibadatul asnami wal awthani ibada wannan ibada ce wadda take ba wa fila. bautan wannan gumakan ko wanda aka yi da zinariyan ko wanda aka yi da wane ne ko wanda aka yi da itace ko wanda aka yi da duwatsun ma da ƙasa da wane ne dukkan su gaba ɗaya ibada ce wadda take batatta ce tajlubu lakum la tajlubu lakum naf'an wala tadfa'u ankum darran ba ta iya jawo maku wani amfani ba ta iya tunkuɗe maku wani abin da ya dame ku na bakin ciki innal ladhi yajibu an yu'bada Allah al-Khaliq ar-Razzaq ad-Dar an-Nafi' al-Muhyi al-Mumit as-Sami' al-Basir kadan daga cikin sifofinsa kenan wanda ya wajaba a bauta mawa wanda mutum ya bauta mai ya rike tabbas ya rike dahir ya rike abin da babu nadama shine a bauta ma wanda yake shine mahalicci shi ya halitta kowa shi ya halitta mu ar-razzaq wanda shi yake azurtawa shi ke ciyarwa shi ke da arziki abbar wanda in ya ga nama shi ke kawo kunci ya kawo matsatsi ya kawo rashin lafiya ya kawo damuwa Annaka, wanda shi ke kawo amfani na bayyana da na boye da wanda muke gani da wanda ba mu gani ya ba da kariya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba a sanya bayansa mala'iku suna kare mu daga musiba da fitintunu almuhyi wanda shi ke rayawa almumit wanda shi ke kashewa as-sami' wanda shi ne ke ji duk abin da aka wannan gunkin da zaka zo ka tattaka mai yatsa a kunne ko ka ɗauki yatsunka ka tattaka mai a ido baya gani shi yasa aka shi yasa shi su annabi ibrahim yace ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa zaka bauta ma abinda baya ji baya gani bai iya amfanan ma da komi la darran wala naf'an bai iya ma komi to zaka su ko su ake bauta ma da wannan yasa ma kuma zo cikin littafin azkar din mu idan kace idan kace ah, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa tasqini wa tumituni wa tuhyini aka idan ba wata adda da zakai ka roki Allah ka faɗi waɗannan kalmomin face ka samu saboda ka jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ka sallama shi ya halitta ka shi ke shiryar da kai shi ke ciyar da kai shi ke shayar da kai shi ke raya ka shi ke kashe ka aka ce da ka zo addu'a jinjina mai da wannan ka gani za ka sha mamaki saura kuma ka ce mameta ammal authan amma su ko guma mutum mutumi fala shay a fi ibadatiha babu wani abojan bautar su in mutum ya yi aikin banza illa dalal wattiba'ul hawa sai dai halaka kawai bata ne da bin saurai ya fito ko wa qawluhu ay lahum da aka ce masu wa takhluquna iskan kuna kirkiro abun ƙarya ay wa tasna'u da kadiban kuna kirkira ƙarya ay takhtalifunahu a wanda kuke kirkirawa ikhtilaqan da ƙarya kuke kirkiro shi da kanku innama taquluna yayin da kuke cewa fit tamathil wal wal asnam innaha aliha yayin da kuke ce ba waɗannan gumakan da abin da kuke bauta na mutum mutumi ku ce masu abin bauta wa qawluhu alaihi salam kuma manzo Allah da yace ai Allah tabaaraka wa ta'ala shi dai annabi ya ƙara ce masa li qaumihi innal ladhina ta'buduna min dunillah wadannan da kuke bauta wanda ba Allah ba la na lakum rizqan ba su mallaka maku wani abu na arziki ba abin da suke su ma ta kansu suke yi ay yukhbiruhum alayhi salam yana gaya masu ne mu'arrifan lahum yana bayyana masu bi haqiqati abi haqiqatin hum anha akan wani abu wanda yake haqiqa shine gaskiya shine tabbaci wanda su kuma hum ghafiluna anha basu sani ba ana neman a nuna masu kuma sun ki wa hiya anna alladhina sune hakikanin abin shine waɗannan da suke bauta ma min dunillah la yamlikuna lahum rizqan ba sa iya mallaka masu ko abin da za su ci nasu ma basu nemo ba da annahum la yaqdiruna ala zalika saboda ba su da iko ba su giyawa kuma fa'ida idan min cikin don haka menene amfani mutumin da ko abinci bai iya baka kuma me amfanin bauta masa shi ma sai ka nemo mai bai ma iya ci in ka nemo ka ajiye mai ma ka je ka dawo ka tadda abin ka wajen don saboda gunki ne bai wace shi nan gaba ɗaya ba sa magana ba sa komi kuma fa'ida idan min mine menene amfani wamal alhaja a daiya ilaiha menene ma har bukatan da za ta sa har ka kula da wannan kalamu da su laular risk. inda ba dan arziki ba gaba ba dan ba dan kawai laulal ghafla inda ba dan shagala ba wal jahal da jahilci wannan shagala da jahilci ne kawai ya ja mutum ya bauta ma wani Allah walamma abtala lahum ibadat al-asnam yayin da ya bata masu wannan maganan ta bautan gumaka arshadahum ila ibadatillahi al-wahid sai Allah ta ya shiryar da su zuwa ga bautar Allah wanda Allah nan shine makadaici mai rinjaye faƙala fabtahu inda Allahin duk abin da za ku nema na arziki ku neme shi wurin Allah a yin kuntum abattumul asnam idan har kun bauta ma gumaka da can kun yi ba daidai ba a akan wannan abun kuka nemi wani abu wurin su fa inna Allah huwar in dai magana arziki ne to Allah ne mai arziki waɗancan ba su da komi zul quwwatil mace kuma shine ma'abocin ƙarfi ƙarfin da baya ƙarewa, ƙarfi tabbatacce fatlubu indahu rizqa dan haka ku nemi arziki a wurinsa domin shine mai arzikin fa innahu malikahu wal qadir alai ala yata'ihi domin Allah tabaaraka wa ta'ala shine mamallakin kowane arziki gaba daya wal qadir ala yata'ihi shine kuma dake da ikon ya ba kowa in ya so ka samu zaka samu ko duk duniya sun taru sun ce ba za ka samu ba ba za ka sai sun sai ka samu wa'buduhu sannan ku bauta masa bil imani bihi ku imani da shi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa bi tauhidihi ku kadaita shi ku imani da shi sannan ku gazganta manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ku yi bauta ita kadai shi kadai za bauta mu akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam washkuru lahu sannan ku gode masa akwai nahab salaka ibrahim fi da'wati qaumihi hadhihi sabila al-istidlali annabi ibrahim wajen wannan kira da yake kiran mutanensa ya bi hanya ta nuni al-istidlal bin ni'am al ta yadda zai masu kafa hujja da ni'imomi wanda ake gani a fili na jiki da anna isbataha aqrabu ila adhhan awam domin tabbatar da ni'ima a fili a nuna cewa ga Allah ke saukar da ruwa ga ni'imomin da aka yi maku na ci da sha duk shine to shine gama garin mutane ke ganewa wawaye sai an yi masu irin wannan misalin amma masu ilimi su ko ba a kawo nan ba ma sun gane amma su gama garin mutane sai an kawo masu hadda wannan cewa ku kalli abin da kuke ci ku kalli abin da kuke sha wa'ada shukra billah sannan aka ɗauki wannan aka yi ta'addin shukur billah dinnan washkuru lahu da aka yi wannan billah lima fi ai lima tufiduhu allam saboda abinda lamun ɗinnan take badawa min al-ikhtisasi ai al-istihqaqi dan a nuna cewa Allah shi kadai ya cancanci a gode masa shi yasa aka ce washkuru lahu ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya saboda aka yarzuqukum in kuka yi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da azurta ku wa yahfazu alaikum rizqa sannan arzikin da aka baku kuma ba zai lalace ba Allah zai tsare muku abinda kuka samu za ku rika samu kuma ya albarka in ko ba haka ba a samu ma da yawa gashi an samu kuma ba albarka a rasa ma inda abun yayi saboda haka a samu wani abu ne daban kuma sannan a mai albarka ma wani abu ne daban sannan a tsada arzikin kuma bai lalace ba shi ma wani abu ne daban muna fata Allah ka azurta mu da abin da wanda yake mai amfani mai albarka irin wannan wanda za ka tsare mana shi ka bada nema kuma ka tsare mana ita saboda haka wannan shine abin nan din su ilaihi turja'un wa qawluhu ilaihi turja'un ay zakkarahum ya ba su labari ne bi illati ghaflatihim illan wannan shagalar da suka yi aiwa masdar jahlihim da kuma tsantsan jahilcin da suka yi menene dalilin ku kuka zama haka wa hiya kufrihim bil ba'thi saboda haka wannan shine idan mutum bai yarda da lahira ba ina ga muku maganar nan kuna ganin ta kama abun nan duk wanda kaga ana kiran shi game da lahira ana cewa yayi imani yayi aiki na kwarai sai kaga yaki bai yarda za a mutu a tada shi a hisabi a bashi sakamako ba inda mutum ya yarda za a yi haka nan to malam ba dole zai aiki zai aiki tukuru zai dage yayi abin da ya cancanta ya aikata kamar zaga mutum ana ta kiran shi a ce ya zo ya yaki bai yadda bane ya fito ya ce ba ku ne bai yadda za a je lahira a mutu a tada shi a ji sakamako ba shine ba zai zo ya faɗi ba da ya yadda da ya yi aiki kasancewa baya aikin nan shine bai yadda ba gani yake duk abin da kuke kaman busa kuke gaya mai wannan maganganun da kuke faɗi zai mutu a tada shi a an shi sakamako a bashi sakamakon shi in khairan fa khairun in sharran fa sharrun bai yadda da za a yi haka ba da ya yadda da kun ya yi aiki saboda haka shi ne abin nan ɗinsu saboda haka haka abin yake saboda haka su abin da ya shagaltar da su kenan ba su yadda da za a tada su ba fa'alamahum sai sanar da su annahu ilaihi ta'ala annahum ai gaba ɗayan su ilaihi ta'ala za a maida su zuwa wurin Allah la ila ghairihi yurja'u ba wai a wurin wani Allah za a maida su ba wurin Allah za a maida su idan saboda haka falyatarifu ilaihi saboda haka su koma su yadda su san Allah shine mai kaza wa ya'buduhu su bauta masa talaban liribahu saboda abin nan saboda neman yarda sa wa ikramihim yawman yalqawnahu su kuma in sun yi haka shi kuma zai karamta su zai karrama su ranan da za su haɗu da shi in ko ba haka ba to ranan da za a haɗu da shi za a ga wulakanci Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala sannan magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce wa in tukaddibu idan kuka ƙaryata ya ahla makka idan kuka ƙaryata rasulana wa tunkiru kuka yi musu wahinan ai wannan kuka zo kuka yi abin nan hinan takfuru ko ni na ku ce wa tunkiru ko wannan menene wa tunkiru wahyana za a ce wannan idan kuka je ai ya ahla makka ya ku mutanen manka in tukazzibu ai ya ahla makka rasulana wa tunkiru wahyana kun ganshi wa tunkiru wahyana kuka yi musu wahayin da muka yi masa muka gaya masa gaskiya kuka kiri sannan wa takfuru bi liqa'ihi bi liqa'ina kuka yi musun za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala kuna ganin ba gaskiya bane falastum wahdakum fi zalika ba ku kadai bane an yi wasu gabanin ma dama an taba yi faqad kazzaba umamun min qablikum wasu al'umman sun karyata gabanin ku qaumu nuhin wa adin wa fir'aun wa qaumu ibrahim wa ashabu madyan wa ghayruhum dukkan su an yi su kuma sun karyata annabawa da yawa sun karyata manzanni wa ma ala saboda haka mu mu dora mu annabin mu komai ba ay rasuluna muhammad sallallahu alaihi wa bamu dora mu annabin mu muhammad alaihi afdalus salatu wa taslim komai ba illa al balagul mubin sai dai isar da sako wa qad ballagakum kuma ya isar wa antumul ana bayna khiyaraini la thalitha lahuma wuyin rukuna tsakanin abun zaɓi guda biyu ba na uku kawai ɗayan biyun nan za ku zaɓa babu na uku ciki ku zaɓa cikin waɗannan biyun al'awwal an tu'azzimu ay bima asma'akum ku girmama shi an tatta'izu afwan an tatta'izu bima asma'akum ku wa'astu bima asma'akum da abin da ya ji yadda ku ya gaya muku ku wa'astu in za ku ji ku ji wa arainakum min ayatina kuma mun nuna muku ayoyin mu kalla kala gashi nan daban-daban ai fatu'minu wa tuwahhidu ku yi imani ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala in kuna so wa tuti'u ku yi biyayya fatukmilu wa tas'adu daga nan ne in kun yi haka za ku kammala ku zama cikakkun bayi kuma za ku rabauta duniya da lahira kun gani ashe da addini ake samun daraja idan kuka yi imani kuka bi to za ku zama kammalallun bayi wa tas'adu sannan kuma za ku rabauta a lahira za ku zama masu arziki wa imma an tabaku ko ko dangare na biyu ku koma ku tsaya ala israrikum ala shirki wal kufri wal isyan ku koma akan ku doge akan wannan kafircin ku da shirkan ku da sabo da kuke yi fa sawfa yahillu bikum ma halla bi amsalikum to in ko kuka yi haka to abin da ya samu na gabanin ku zai same ku iri irin ku wanda suka yi haka to masifa za ta same ku iz kufarukum iz ai wannan domin wannan kafiran ku laisu ko a iz wannan kafirai daga cikin ku laisu bi khairin min kufari ulaika kafiran cikin ku ba su suka fi alkhairi ba akan kafiran waɗancan zamanin ula'ikum kenan min kuffari ula'ikum alladhina intaqama Allah minhum wanda su da suka tawaye Allah ya ladabtar da su wa azaqahum su'al azab kuma ya dandana musu azaba mai muni saboda ba wani bambanci tsakanin ku da su kuma in kun yi irin nasu aka bai muku hadha ma dallat alaihi aya wannan shine abin da aya ta 18 take nunawa wa hiya mu'tarida bainal ayati ta shiga tsakanin waɗannan ayoyi tana bayani allati shtamalat ala qisas Ibrahim alayhi salam wanda suka tattaro kisan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa sirru al-i'tiraf dalilin da yasa aka sa wannan ayan anan tsakiyar nan huwa wujudu fursatun min siyaqil kalam shine an samu wata dama dan jerin magana kat ai wannan taluffu anzarul qaum wanda zai iya jawo hankalin mutane in ana magana ana cikin magana sai a je a ba da wani labari ko a shigo da wata magana dan a samu a ƙara jawo hankalin mutane domin wannan zai sa a samu iltifati na jawo hankalin mutane wata ta'khudhu bi qulubihim sannan kuma zai kama zuciya maganan nan za ta shiga zukata idan aka faɗe ta anan idil ayatu kulluha masuqa li hidayatihim domin duka ayoyin ai ana kawo su ne saboda a shiryar da mutane to tun daga wata aya ko bata shiga a shigar da ita saboda kawo masu abun nan kuma ana magana ne a kawo wani labari duk da a ƙara fahimtar da mutane su gane akwai na hannun ba na biyu da aka ce wa ma'alar rasul ai alqasd min hadhihi aljumla manufai shine wa ma'alar rasul illa albalagul mubin babu wani abu da manzo zai yi sai dai kawai ya isar da sako isarwa bayyananna ai ilamul mukhatabin shine a sanar da waɗanda ake magana da su bi anna takdhibuhum la yalhaquhu minhu ma fihi nikaya bihi duk wannan ƙaryatawar da suke yi ba wani abun da zai samu manzon da cutarwa ko na wani abu aw tashuffin aw tashuffu minhu ko kuma a sa wani abu ya bayyana shi ko ya sa shi rauni ko ya wani abu ko ya rame ko ya wani abu na rashin na damuwa wa in kana min khitabillahi ta'ala li quraish wal muradu min ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ya kasance wannan magana Allah ce ana yi manzon Allah ana ne Quraishawa ne to manzon nan da ake nufi wa ma'alar rasul illa balagul mubin to annabi kenan idan ko ba manzon Allah ake faɗi ba maganan gaba ɗaya ce kamar yadda ake magana kan annabi Ibrahim wa in kana min kalami Ibrahim in ko a cikin maganar annabi Ibrahim ne shi da kanshi ne ya ce wa ma'alar rasul ni dan sako ne ba da aka bani illal balagul mubin to ya zama ya hada kowa fal muradu bihi Ibrahim nafsuhu ana nufin annabi ibrahim salaka fihi maslakal izhari fi maqamil idmari tanwi'an lil uslubi wannan sai a ce an fitan ne abinda aka boye ne aka bayyana shi a fili wanda zai iya dauka kowa yanzu aka fito da shi fili dan wannan uslubi ne mai kyau wajen magana ana nufin in shine ga abin nan dinsa ne wallahu a'lam wannan shine abinda ake magana akwai namba na uku aw tabuku wa imma an tabaqu ala israrikum ko kuma ku doge akan dogewa ai wasani au ai wasani an tabaqu ala israrikum ani al-khiyar ath-thani ba'da al ba mun fadi na daya can ba ai bai ta tsani ba ko to ana nufin nabiyin shine ko dai ku zaba imani ko kuma ku tsaya kan kafircin ku in ko kun tsaya kan kafirci za a ji maku a nan duniya za a yi gaje-gaje da ku a lahira ma za a yi gaje-gaje da ku nan duniya ma ya fi sauƙi Allah ka tsare mu ya fito ko hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka na farko shine wujubu ibadatin lahi wa taqawahu talaban lin najati min al khusran fi darain wajibi ne mutum ya bauta Allah ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ko mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah saboda me talaban lin najati saboda gudun mutum ya neman mutum ya tsira min al daga tabewa fi ne a gidajen nan guda biyu dan mutum yana so ya tsira duniya da lahira to ya bauta Allah gaba ɗaya ji tsoron Allah ya bauta ma Allah ya ji tsoronsa shi zai kubutar da shi daga taɗewa a cikin gidajen nan guda biyu na duniya da na lahira in ko ba haka ba mutum ya shiga uku ya fito ko abu na biyu butulanu ibadatu ghairillah wa wujubu ay ibadatu llahi an tariqil adillati al ya yace bacin duk wata bauta da mutum yayi ma wani Allah wannan ibadan ba ta da amfani duk bautar da mutum zai ma wani Allah to wannan aikin banza mutum yayi wa wujubi ibadatillah sannan da a nuna ma mutum wajabcin bauta Allah ita kadai ce hanyar tsira an tariqil adillatil aqliya ta yadda za a nuna ma mutum a hankalce a gaya masa a ce mashi gashi ya gane saboda mutumin da ya yarda ba wanda zai halitta ya baya da mafaka bai da wurin gudu ya san ba mai azurta ba mai kaza sai Allah ai kaga da hankalinsa ma zai kalli wasu abubuwan ya gane cewa shi cancanci bauta mawa ya fito ko abu na uku ma abadan nasu au ausan illa mutane ba su bauta ma gumaka ba wanda suke tsarawa su yi da ƙasa ko su yi da itaciya ko su yi da wani abu ko kuma wanda suke yi ma da zinariya illa min jahlihim sai dai saboda jahilcinsu wa faqrihim da kuma talaucinsu da suke da shi wali za yajibu an ya'lamu anna Allah saboda haka ya kamata su sani cewa annallaha huwa rabbuhum Allah shi shine ubangijin su almustahiqqu liibadatihim liibadatihim wanda shi ya cancanci su bauta mawa wa anna Allah ta'ala huwa su dufa ƙarahu. kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ke maganin talauci duk sanda mutum ya shiga cikin wani kunci ko ya shiga cikin matsatsi to mutum ya ya koma zuwa ga Allah sai yasa aka ce duk wanda yake cewa la haula wala quwwata illa billah ya faɗi so ɗari a rana to ba zai yi talaucin da zai dame shi ba ai sallama ma Allah ya ce la haula wala quwwata babu wani wayo babu karfi illa billah sai ga Allah ba kuma la haula wala quwwata fakita ba mu san kote ba mu san kota ba ma wani zai ce la haula wala quwwata ba mu san kota ba ba ba wannan ba haka bane la haula wala quwwa quwwa karfi ne wancan babu wayo babu karfi la haula wala quwwata ana cewa la din ismu la sai sa ce wala quwwata wala quwwata ba wala kota ba ba kota ba kota gaba daya ko san wannan kotar ba saboda haka mutum ya yara abu yayi a karance shine abun nan din saboda haka ya suddu huwa alladhi yasuddu faqrahum shine Allah yake toshe masa talaucin su wa yarzuquhum yake azurta su wa man adahu la yamliku zalika lahum wanda dubba Allah ba bai iya mallaka ma komi ka sake shi ba kawai ban zane, shi ma gun gare shi ba gutsuran mai aka ga dawan ma gobe a kwace duk wanda ba Allah ba kawai shi ma bai da shi ba shi akai daga daga baya ya samu gada dama kuma ba dade ba kwace na hudu wujubu shukurillahi ta'ala wajibi ne mutum ya rika gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala bi hamdihi da gode ma Allah duk abin da ka samu na ni'ima ko na wani abu ka gode kakkare da abin nan ka gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala ku duba lokacin da aka yi magana wani riga muka karanta nan cewa ya ji labari an ce wani bawan Allah ya samu sabuwar riga ya sa ya ce alhamdulillah sai aka ce an gafarta mai gaba daya sai ya ce shi mako ba zai koma gida ba sai ya ji ya sai sabuwar riga ya ce alhamdulillah saboda gafarta mai Muko a faɗi a maimaita a faɗi a maimaita a faɗi nan za mu bashi misali ɗaya yanzu da na bada da zan tambaya yanzu ku ji da an faɗi yau ma sai dai yan kaɗan wane ne yanzu da zai fito daga gida ya sa takalmin shi ya ji kafa shi ta yi daidai take ce alhamdulillah a ɗaga hannun gani to ku kalla to ku kalla ku gani to mutum nawa muka samu ga dan ga hudu can ga biyu can ga duka to kalli yawan mu kuma to ga ɗaya can ma to ku kalli yawan mu kuma sauran da suka rage mantawa muke yi amma kuma an gaya mana aka ce wannan matsayin shi yasa annabi nuhu aka ce mai abdan shakura saboda shi ko ina sai ya gode aka ce ko inda ba musaba ba shi in ya sa takalmi ya ji daidai kafa shi ta shiga ciki ya ji komai daidai sai ya ce alhamdulillah to gashi ne yanzu mafi yau mu in ga an fadi jaraba tunda an kasa mu kashi goma ɗaya ba su yi ba to saboda haka mu dage mu saba mu kammala da irin waɗannan abubuwan shi wancan yana ji an ce wani ya yi sabuwar riga ya sa ya ce alhamdulillah sai aka ce an gafarta mai sai ce shi ma yanzu ba zai koma gida ba sai ya bi ta kasuwa ya sai sabuwar riga ya sa ya ce alhamdulillah dan saboda ya samu gafara kun ga da suke bi ko ku duba nan magabata aka ce mana mutum ya je kasuwa ya samu ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير qadir aka ce wanda ya faɗi wannan a zai shiga kasuwa an yi mai gafar an yi mai an bashi lada dubu sau dubu an kankare mai zunuban shi dubu sau dubu an gina mai wani gida aljanna da abin nan saboda haka shi sai ya ce a wannan darajar abatta a tashi a tafi ya ce kawai ku bi da ni ta kasuwa ku bi da ni ba zan so komi ba a bi da ni ta kasuwa saboda in samu wannan karatun saboda in samu wannan ladan nan take su suke aiki mu ko ba mu saba ba wani kullun sai ya shiga kasuwan kuma kullun sai ya manta bai ba saboda bai da rabo shi can yake sai da kaya amma kullun kawai zai je shiga ne yana wace wace shi ko kuma ya shiga yana waya ko ya fito yana waya dukka gaba ɗaya abin da aka ce ayin bai yi ko ɗaya ba to ka gani kasuwa ne shiga kasuwa ne kasuwan nan ko baka zuwa ko da yaushe wata rana za ta kama ka kalle tunda wasu ma sun bama matansu ne ke zuwa kasuwan to ba sai a ba matan ka ce ku rika yi ba sai dai fa ku sani wanda diyaban matan shi suna ta yin waɗannan hidimomi suke rike da gida suke hidimar komi to fa mun karanta nan shi Usman bin Fodiyo yace duk wanda ya bari matan shi ne jigilan ruwa matan shi ne jigilan abincin cikin gida ita ce jigilar kaza ita ce hidimar kaza ita ce itacen konawa ko ita ce sayan gas ta sa a mota ta tafi can kamfanin gas bayan gari ta sayo gas ta komo to da sallar shi da azumin shi da hajji shi aka ce Allah ba ya so ba ni na ce ba ya sunan littafin mu malam waka eh wa barakallahu fi wasiqatul ikhwan na shehu usman bin fodiyo tunda naji wata tsinanna ta zo yau ta mai maganganu duk ta ma zagi shehu usman ma kowa ma ta zagi wannan ah, ba ita ke ba ta yi ta wuce kallo ba amma dai ku ji wannan littafin sa wasiqatul ikhwan kuma muna da littafin wani ya sai da muka dauko muka zo da shafin muka karanta kowa ya ji ba mai gida baya ba mu matar shi komai ita ce in ba da larura ba in akwai larura wannan babu ba abin nan ba amma yanzu matan nan su ne kasuwa su ne kai yara makaranta su ne ɗauko su makarantan ma in ta ɓaci ma kai baka sani ba ma sai dai ka ji matarka ta je makaranta ta mari malami kawai kana zaune kawai ana cewa wata mata ran nan ta zo ta mari malami sai ka ji kawai ana lissafi ashe matarka ce ta je ta kifa ma malami mari kai baka ma san wai matarka har ta je ta kai karfin ta je makaranta ta mari malami ba a gida kuma taimaka aiki duka ko taimaka yar aiki dukan tsiya har a kai ta kaduna state abin nan an kai ta kotu ta yi ma aiki duka duk mai gida shi bai san wannan ba wai a cikin gidanka an yi duka har an kai mata ka za a kulle sannan sai ka sani su ne kasuwa su ne ɗebo ruwa su ne sayan gas su ne kaza abin nan ba shi ne kaza wani ma yana gidan za ta tashi fita sai dai ya ganta kawai ta fito ina za ki ta ce ina so in je in samu mana ruwa ya ce sau ya yi za ta je ta sau ruwa za ta je ta sayo gas ita da kanta kudin ma ba ta ake dama ita za ta je ta za kuma mutum an magana ta shi musulmi ne wani irin musulunci ne kake yi wannan sau da aka ba daidai ba ne wanda ya saka ma matar shi komi baya kishin ta ta fita inda ta ga dama ta je inda take so ta fita sadda ta ga dama ba ta tambaya babu wani abu wannan sunan shi duyus a lahira ba zai shiga aljadda ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hurrimatil janna ala duyus an haramta ma wanda bai kishin iyalin shi aljanna na aka yi za a gyara gyara ko mutum ba yahude ne shi ya zan ba musulunci zai ba shi kenan ya kama ya taba yahudancin shi amma dai za a ga sakamako mara kyau ba musulunci bane haka nan ba wayewa ba ce ba addinin mu bane yin haka nan a saki mata su ta yawo inda suka ga dama wata hamma maki take wai wai ma wai wata in an ce mata wai a zo a je wuri kaza ta ce wai sai ta tambayi mijinta ta ce miji sai kin tambaye a ita mijinta bai da matsala ita duk inda za ta kawai ya riga ya ce ta tafi kawai ya riga ya saɗe eh, iska ce ta ko ina ma ta shiga ba ba ta bai kishin ta yadda ka san sanuwa haka yake bai kishin ta ta shiga ko ina ma sau da aka ita bai kishin ta ko duk inda za ta ma ta tafi kawai ba ruwan ba ta da amfani ma ba musulunci ba ne wannan shi ya ce ya ba matar shi ita har tana cewa wai nata ne kuma bai da matsala bayan kuma shine ya sa wani malami ya ce in dai ka ji mata suna cewa mijinsu bai da matsala bai da komi to ya riga ya gama kaiwa karshen lalacewa ne kawai wani salafurun banza ne kawai ba da amfani kawai sai yadda take so yake mata saboda haka shi kenan da saboda aka ayi in an yi kuma za a ga sakamako mara kyau shi yasa musiba ga ta nan da kuma duk wadda aka samu ta taso a irin wannan wurin ba ta zaune a gidan aure ita ma saboda abin da ta gani wurin mamantan nan haka za ta ce za ta yi dai yadda ta gani a gidan su ta taso ba a tara kowa ita ta fita sadda ta ga dama mamanta ma ta fita sadda ta ga dama kai ma wata ran ka zo gidan ma baka ma san inda ta yi ba in ka tare da yan kanana ka ce ina maman ku ce su ma ba san inda ta yi ba sai sun ga sun tafi in kai kuma ka dau waya tunda kai ga lafiri ne lutu to wani biyon banza ne sai ka dauka ka ce suwiti da yare ina kike ne na zo gida bana nan ta ce ina zuwa na jin sau ma ruwa eh sai to ke da sakin dawo hado mana ma da kwai ko mhm to kenan Allah ya sauƙaƙe ba musulunci ba ne wannan yahudanci ne wannan ba a barin mata ko 'yan mata ne balle matan aure a ce su yadda suka gana ba ita mace tana da tana ƙarƙashin iyayenta to izinin iyayenta take nema ba ta tafiya wani wuri babanta bai sani ba ba ta zuwa wata unguwa mahaifinta bai sani ba kuma duk inda za ta yi zama kasan wurin kasan inda inda za ta ɓaci can za ka ɗauko ta kasan ina take sai ka ba ta izini amma ta tafi wurin da baka ma sani ba ka zo kawai ba ta nan baka ma san bata gidan ba sai ta yi kwana da kwanaki wata sai ta kwana nawa baka ma san bata gidan ba to wannan babban musiba ce Allah ka tsare mu kuma muna so ci mutuncin kowa bane muna gaya mutane ne abinda muka fahimta wannan addini in dai mutum yana so ya bi addini karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne fa sai an samu kan manhaj ake tafiyar da ita mai kyau a tsare wanda ya kamata a tsare su tsare masu rauni mata suna da rauni yasa aka saukar da sura gaba daya saboda a nuna mana raunin su, aka tattare kada su shiga su yi alfasha kada su yi kaza a tattare su a cikin gida a tsare mutuncin su a masu da a karrama su kuma wannan shine karramawa a wurin su ba wai a sake su haka nan su ta yawo ba saboda haka wannan shine wan ni'amu fiha wa wujubu shukrillahi ta'ala bihamdihi wa sana'i alayhi wa bi ta'atihi da masa ta'a wa sarfi ni'ami fima ay min ajlihi ima biha an'ama biha ala 'abdihi ni juyar da ni'ima duk ni'iman da aka bada mutum bayan ya gode sai ya juyar da ni'imar nan wanda saboda haka ne Allah ya bada ta an baka lafiya saboda ka ji daɗi sai kuma kai kai bauta Allah kaga ka juyar da ni'imar nan wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala an baka ka ci ka sha saboda kai karfi ka ji daɗi to sai kai ba Allah da ka godiya na biyar tasliyatul rasul sallallahu alaihi wa sallam hankurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'nibil mushrikina min ahli makka da kuma gargadi da zargi da mutanen maka nuna masu in kuka kyale manzon Allah ba ku bi shi ba kuka bulakanta shi kuka mai abu to za ku samu mummunan sakamako a nan duniya kuma za ku samu mummunan sakamako a lahira to sannan kuma an ce iyaki wannan ba wannan ba menene iyaki ani wasu ma iya jara kamar an yi hannunka mai sanda ne in an ce ana jawo hankalin ƙuraishawa to ba su kadai ake nufi ba mu ma mu saurari wannan abin mu ji in ba mu bi ba to mu ma abin zai same mu Allah ya sauƙaƙe na tafi bi hada نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نكتب ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين